ta wata ɗaya cikakkiya a cikin watan da ya gabata na ramadan muna roƙon allah maɗaukin sarki yadda ya albarkace mu da yin wannan ibada allah ta'ala ya karɓa mana allah ya mana rahama allah maɗaukin sarki ya sa mun dace da dukkan alkhairan da ya alkawari ga bayansa waɗanda suka yi biyayya a gare shi a cikin watan abin da muka yi na kurakurai muna roƙon allah maɗaukin sarki ya yafe mana ya mana gafara allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan dukkan 'yan uwanmu waɗanda suka rasu a cikin watan da waɗanda suka rasu kafin watan da waɗanda suka rasu hatta yau ɗin nan har zuwa dai ranar alkiyama muna roƙon allah maɗaukin sarki ya kai haske a cikin ƙabrukansu allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sun huta wannan ini ini ne mai girma ini ne na farin ciki ini ne na murna ini ne da allah maɗaukin sarki ya umarce mu a ko'ina muke a duniya mu fito irin waɗannan wuraren domin gabatar da wannan ibadar alhali mun kwana cikin dare muna yin kabbarori mun taho akan hanya muna yin kabbarori a yanzu da muka zauna muna jiran liman muna yin waɗannan kabarori wanda allah maɗaukin sarki ya umarni da su a cikin alkur'ani da ya ce wali tukabbirullaha ala ma hadakum domin ku girmama sunan Allah ku yi kabarori akan shiriya da ya maku na baiwa da nema da Allah madaukin sarki ya maku na shirya saboda haka waɗannan kabarori a yayin da muke jiran liman su ne za mu yawaita yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah tabaraka وتعالى ta'ala shine abun yabo abun godiya musamman ga dukkan musulmin da Allah ya taimake shi ya tsawaita rayuwarsa a matsayinsa na mai imani ya yi azumin Ramadan ya yi tsayuwansa ya yi karatun alkur'ani ya yi sadaka ya sada zumunci ya yi ayyuka na alkhairi waɗanda allah ya nufe shi da yi wannan babban abin farin ciki ne ya gan shi kuma ya fito domin yin sallar idi muna roƙonsa tabaraka ta'ala abinda muka yi daidai allah ya sanya mun dace kuma allah ya karɓa mana inda muka yi kuskure allah tabaraka ta'ala ya ji kan ya yafe mana yan ah, uwa waɗanda suka riga mu iyaye da ƙanne da 'yan uwa gabaki ɗaya musulmi ko ina a duniya allah tabaraka wa ta'ala ya masu rahama allah tabaraka ta'ala ya ƙara mana imani mu da ke da rai allah ya sanya mu ma a lokacin da namu zai yi mu mutu muna masu imani allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lillahi alhamd allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله irin wannan rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga kowane musulmi wanda yake da hali kafin fitowa zuwa idi ya tabbatar da cewa ya yi zakatul fidir a madadin kansa da kuma iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita wannan zakka farilla ce manzon sallallahu alaihi wasallama faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ana ba da sa'i ɗaya akan kowane akan ka matsayinka na magidanci da kuma sa'i ɗaya akan kowane daga mutanen da ke karkashin ka kuma wannan zakatul fitr tana da fa'idodi da yawa ga mai bayarwa da kuma wanda ake baimawa tana zama sanadiyyar tsarki ga abinda mutum ya samu na kurakurai a cikin azuminsa tana zama sanadiyan farin ciki ga wanda aka baiwa musamman wanda bai da shi shi ma wanda ya bada din tana zama farin ciki a gare shi kasancewa wanda ya baiwa ya karba kuma yana masa addu'a shi ma zai ji daɗi kuma tana kankarewan abubuwa da aka samu na tangarɗa a cikin ayyukan da muka yi na azumi har wani malami yake cewa ita zakatul fidir. kamar sujudu sahwi ne a sallah idan mutum ya rafkanno a cikin sallah ya yi sujada ba'adiyya ko qabliya ta gyara sallan ta daidaita ta ta zama cikakkiya hakanan wanda ya azumi sa'an nan ta da zakatul fitr abin da ya samu na tangarda da tawaya a cikin azuminsa nan ma wannan sadaka ta daidaita ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya umarce mu a irin wannan rana mu fito abinda bahaushe ke cewa akwai da kwarkwata maza da mata manya da ƙanana ga baki ɗaya a halarci irin wannan fili saboda nuna farin ciki da godiya ga Allah maɗaukin sarki wanda shi ne ya tsawaita mu ya nuna mana wannan lokaci wanda yake ya kamata kowa ya nuna godiyansa ga Allah madaukin sarki ana so a ga yawan al'ummar musulmi a ga cewa kowa yana cikin farin ciki yana cikin murna yana cikin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan gagarumar ni'ima mazan Allah sallallahu alaihi wasallama har ya umarnin cewa kowa da kowa ya fita hatta mata waɗanda yake an ɗauke masu sallah ma'ana waɗanda suke cikin uzuri nasu amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda muwatiya ta ce manzo sallallahu ya umarce mu mu fitar zuwa sallar idi mata da 'yan mata daga baki daya hatta masu haila su ma fita zuwa sallar idi ba sallah za su yi ba amma manzon Allah sallallahu ya ce su halarci wannan alkhairi da du'a'in da musulmai suke addu'o'in da musulmai suke su ma su shaida wannan babban alkhairi kaga wannan abu ne wanda yake abu mai muhimmanci wanda yake bai kamata a ce musulmi ya rasa shi ba bayan an gama sallar idi kamar yadda aka saba liman yakan ɗauke yakan zo da sakonni tsawon shekara guda yana da sakonni wanda yake sun shafi duniyar musulunci ga baki daya wasu sun shafi mu wasu sun shafi mu saboda haka yana da muhimmanci a saurari irin waɗannan sakonni da limamai ke isarwa a irin waɗannan lokuta allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ana roƙo 'yan uwa 'yan agaji suna koken cewa ba a daidaita sahu don allah a taimaka a ba su haɗin kai a yi sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu a gaban allah maɗaukin sarki haka manzon allah sallallahu alaihi mana umarni a duk lokacin da musulmi ya zo yin sallah ya kokari ya tabbatar da cewa yana cikin sahu wanda ke nuna irin tsari da karantarwar da addinin mu yake da shi a yi kokari da allah a bai wannan bayan allah haɗin kai a yi sahu a miƙe shi daidai yadda allah maɗaukin sarki zai murna da mu a matsayinmu na bayansa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar Allahu akbaru walillahi alhamd a huduba da liman yake yi ko limamai suke a ire-iren waɗannan lokuta suna da muhimmanci bayan an gama sallar idi kowa ya tsaya ya saurari wannan sako ya ga wanne sako ne zai je da shi a gida wanda zai ɗabbaƙa a yau a gobe da zuwa har rayuwarsa yana da muhimmanci a saurari waɗannan sakonni kuma da fatan za su zama masu amfani a gare mu ga baki ɗaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd waɗannan kabarori ana so a yawaita yin su a yawaita yin su kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni ma bayansa domin nuna farin ciki da girmama ubangiji tabaraka ta'ala da godiya akan baiwa da ya mana ta musamman a yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwar wasu daga cikin yan uwanmu kafin fara azumin wasu kuma an fara Allah madaukin sarki bai nufi su kammala tare da mu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sun dace Allah ya sa suna cikin rahamarsa mu da Allah ya tabaraka wa ta'ala ya baiwa rai har zuwa yanzu Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana aiki na kwarai Allah ya datar da mu da koyi da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله تبارك ta'ala cikin ikon sa da rahamarsa ya taimaki wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi sallama, ya shar'anta mana ayyuka na ibada domin amfanin kawunanmu domin mu yi wannan ibada ya ɗaukaka darajarmu ya ba mu abin da yake kyautar da yake ba ka iya samun ta ta hanyar kowane irin aiki sai ta hanyar falalan ubangiji tabaraka ta'ala shine shiga aljanna amma albarkan ɗa'a da kai sai Allah maɗaukin sarki kasancewansa mai baiwa ya maka baiwan da ta wuce abin da kai saboda haka Allah ya shar'anta mana daga ciki wannan ibada ta azumi ya sanya kuma akwai ah, darussa da yawa wanda yake mai azumi zai koya ko kuma ya koya waɗanda yake waɗannan darussa ana so su zarce har ƙarshen rayuwar bawa domin ya zama cewa ya samu tarbiyya da training na musamman a cikin azumi ba daidai ba ne bayan ƙare azumi bayan da muna lizimtar masallaci ba ma rasa sallah ta farilla ba ma rasa tarawih ba ma rasa ayyuka ga sunan da yawa muna karatun alkur'ani amma daga wucewan azumi kaga cewa wasu sun ja baya sun daina wannan alaman cewa suna ganin cewa akwai ubangiji daban a cikin ramadan sa'an nan akwai ubangiji daban a cikin wani watan kuma wanda ba ramadan ba wannan babban kuskure ne kuma wannan bai nuna cewa mutum musulmin kwarai ba ne ba allah maɗaukin sarki ana bauta masa a kowane lokaci a kullum ba sai a ramadan kawai ba wanda duk ya ɗauka cewa a ramadan kawai ake yin sallah a ramadan ake yin azumi a ramadan ake yin sadaka da karatun alkur'ani allah hakika wannan ya yaudari kansa saboda haka nan jama'a waɗanda za ka gani a unguwa ka rasa daga ina suke fitowa an cika masallaci a lokacin ramadan ana wuce ramadan shi shikenan kamar an yi ruwa an ɗauke ka rasa inda suke waɗannan bayan allah su gane cewa allah maɗaukin sarki bauta masa ake a kowane lokaci kuma allah cewa yi wa wa'budu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin ka bauta ma ka Allah hatta ya ka laƙin har sakankan cewa ma'ana mutuwa ta zo maka kenan ba yi ake a wani lokaci ba a daina don haka darussan da aka koya a cikin Ramadan na tarbiyya iri-iri musamman babban darasin da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta azumi domin sa da ya ce la'allakum tattaqun mu tabbatar da cewa mun samu wannan takawa kuma ta zarce har ƙarshen rayuwarmu domin ita garkuwa ce mai girma hanya ce ta tsira duk wanda ya same ta kai tsaye ya samu aljanna duk wanda ya same ta ya samu warwara a matsalolinsa duk wanda ya same ta ya samu taimako daga ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda ya samu taqwa Allah maɗaukin sarki na sa masa mafita a cikin kowane al'amari da yake fuskanta saboda haka wannan babban darasi mu tabbatar da cewa mun tsare shi mun ci gaba da shi bayan ramadan domin mu zama mutanen kirki waɗanda suke yin bautan Allah suke tsare dokokin Allah sawa'un suna cikin jama'a ko kuma suna su kaɗai kasancewa suna da imanin cewa Allah maɗaukin sarki yana gani kuma yana yana da mala'iku waɗanda ke ɗaukan abin nan rekod na ayyukan bayi kuma za a yi kowa sakamako da irin abin da ya aikata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله akbar الله akbar ولله الحمد الله akbar الله akbar الله akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahi alhamdu daga cikin darussa da muka koya a matsayinmu na musulmi a cikin ramadan akwai darasi na sadaukar da kai mutum ya miƙa wuyansa ga allah tabaraka wa ta'ala akwai darasi na haɗin kai na al'ummar musulmi akwai darasi na daidaito a cikin al'ummar musulmi ga baki ɗaya ana Allah a kula da yaran kada a yi ta samun irin wannan bacewan ya zama cewa sun wahala kuma su ma iyayen sun firgita ita Amina ta gane babanta shikenan hankali a kwanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد to darussan da muka koya waɗanda yake ga sunan masu yawan gaske daidaito da muka samu tsakanin musulmi da babba da ƙarami da sarki da fadawa da talaka da wane ne ga baki ɗaya a matsayinmu na al'ummar musulmi mun yi azumi ba tare da bambanci ba babu wani azumi wanda za a ce shine na talaka ko kuma wannan na basarake ko kuma wannan na mai kuɗi gaba ɗaya dai tun daga alfijir ne zuwa faɗuwar rana saboda haka wannan ya isan mana da darasin cewa mu musulmi al'umma ce guda ɗaya sa'an nan muna daidaito gaba ga Allah maɗaukin sarki ah, babu wanda ya fi wani a gaban Allah sai wanda ya fi wani tsoron Allah so abin da za mu yi ƙoƙari mu tabbatar shine cewa muna da tsoron Allah mun san Allah tabaraka wa ta'ala muna tsoronsa a boye da bayyane wannan darasin ana so ya zama cewa ya tabbata har ƙarshen rayuwarmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sa'an nan mun koyi darasi na wato ikhlasi muna yin abubuwan mu saboda Allah maɗaukin sarki mutum in ba don ikhlasi ba da sanin cewa Allah na tare da kai a kan kowane lokaci babu yadda za a yi mutum ya azumi domin yana kasancewa shi kadai a gidansa ko a ɗakinsa kuma yana da komai na abinci na abin sha amma ko tunanin ma ya ce wani abu ba zai zo masa ba wannan ya zama ya darasi ne wanda yake a kowane lokaci a rayuwarmu muna kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala muna tsare dokokinsa muna tsare iyakoki ba ma wucewa domin ya zama babban darasi a rayuwarmu wanda zai zama guzuri wanda Allah maɗaukin sarki zai mana gafara mun sadaukar da kai mun yi taimako iri-iri musamman waɗanda yake mawadata a cikinmu sun bayar da sadaka sun bayar da zakka sun bayar da sun ciyar da abinci ga sunan abubuwa da yawa alhamdulillahi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi irin waɗannan taimako da waɗannan sadakoki ana so a ci gaba da su ana so a ci gaba da su har bayan ramadan zuwa kuma wani ramadan ɗin mai zuwa sa'an nan nisantar laifuka da zunubai allah maɗaukin sarki yana son koyaushe bawa ya nisanci aikata zunubi ba sai a cikin watan ramadan ba idan ya haka Allah ya masa alkawarin kankare masa zunubinsa tsakanin ramadan wannan wanda da ya wuce da kuma mai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir cewa tsakanin salloli guda biyar ma'ana azhar da la'asar magarba zuwa isha isha zuwa asbahi asbahi zuwa azhar to suna kankare zunuban da bawaye ya gabatar tsakanin su matuƙa ya nisanci manyan kaba'irai sa'annan tsakanin juma'a zuwa juma'a a mataki na sati nan tsakanin ramadan zuwa na ramadan a mataki na shekara duk wanda ya nisanci manya-manyan laifuka kaba'irai allah maɗaukin sarki yana kankare masa zunubansa waɗanda ya aikata ƙanana a tsakaninsu allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sa'annan idan an zo masallacin idi ana zaunawa ne kawai a yi ta yin kabarori ba a yin nafila kawai a zauna a yi ta kabarori wali tukabbirullaha ala ma hadakum wali tukabbirullaha ala ma hadakum a yi ta waɗannan kabarori akan hanyar tahowa a lokacin da ake jiran liman har ya zama cewa an zo an yi sallah sa'annan a koma ana murna ana taya juna murna ana yin addu'a na fatan Allah tabaraka ta'ala ya karba domin duk lokacin da mutum ya gabatar da wani aiki na alkhairi babban abin da zai fara tunani shine yaya wannan aikin yake a gaban Allah maɗaukin sarki sai ya ta addu'an Allah ya sanya wannan aiki ya zama karɓaɓɓe shi ya sanya za mu ga cewa manyan bayan Allah irin su Ibrahim alaihi salatu da ɗansa Ismail bayan suna yin wani katafaren aiki aiki mai muhimmanci na ginin ɗakin ka'aba bayan haka abin da suke ta yi addu'a suke ta yi allah tabaraka wa ta'ala ya karba wa idh wa ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim saboda haka duk lokacin da ka juya baya ka ga cewa ka yi azumi na wata ɗaya ka yi tarawih ka yi tahajjud ka yi sadaka ka yi karatun alkur'ani ka yi um, ka sunan dai ka sada zumunci ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi sauran azkar to sai kai ta addu'a madaukin ga Allah tabaraka wa ta'ala ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd addu'an cewa Allah tabaraka ta'ala ya karba mutum yana masa maganin jin wani jin kai ko kuma wani girman kai balle har shedan ya zo ya shiga zuciyarsa ya bata masa ayyukansa bayan ka yi aikin kana kankan da kanka ga Allah tabaraka wa ta'ala kana mai sanin cewa babu tilas ga Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukan nan sai idan ya so saboda haka nan kana kankan da kanka ga Allah tabaraka wa ta'ala kana roƙonsa bayan wannan aiki kayi shi domin sa sannan kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba maka muna roƙon duk abin da muka gabatar na alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dace Allah madaukin sarki ya sanya karbabbe ne Allah ya sa zunubin mu gabaki ɗaya an yafe mana Allah ya sa dukkan mu mun samu rahama Allah ya sa dukkan mu mun dace da daren Lailatul Qadari Allah madaukin sarki ya sanya mun samu wannan ibada da wannan alkawari da Allah madaukin sarki yayi na cewa wannan dare ya fi wata dubu albarka da alfarma da lada a wajen Allah maɗaukin sarki Allah sa ga baki ɗaya mu mun dace da wannan dare Allah maɗaukin sarki ya sanya dukkan abin da muka gabatar wanda yake kuskure ne wanda yake laifi ne Allah maɗaukin sarki ya yafe mana Allah maɗaukin sarki ya mana gafara mu bayanka ne ya Allah mu bayanka ne kuma ga mun fito muna roƙon gafaran ka ya ubangiji Allah kai mana gafara Allah ka yafe mana Allah ka sanya mu daga cikin masu shiga aljanna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد